surprise ga sarkin mata ga senior man na san ba ku taba ganin wannan su ba su biyu sarkin mata ba sai kun gabatar da kanku ba sarkin mata ga senior man kowa dai ya sani already to akwai yan tambayoyi da zan muku kowanne ɗaya zuwa biyu ina so kowa ya ban amsa to da ya kamata mu fara ne da sa senior man ko da sarkin mata gara mu fara da senior man saboda kun san ah, maza gaba suke da mata a ko ina ne saboda haka senior man ware mu fara da kanka senior man abubuwan da kake faɗawa ko in ce maganganun da kake dangane da maza baka ganin kana ziga su ne ko kuma kana faɗan wani abu zaka taɓarɓara su wanda gaskiya maganganun suna tasiri sosai da dama mafi yawancin maza za ka ga musamman idan suna soyayya da mata za ga wani abin da suke yi su kansu ba san suna yi ba saboda suna bari soyayya tana fin lissafin su yawa kuma koyaushe ya kamata a ce lissafinka ya fi soyayyarka yawa saboda in dai lissafinka bai fi soyayyarka yawa ba to mace za ta baka wahala za ka je kai ta yin abin da ba ma ka san kana yi ba so duk abin da za ka yi wa mace musamman ma matan nan da suke mayau da rana wannan zamanin yawancin su mayau da rani kuma wasu mazan ba sa gane wanda suke sa su da wanda ba sa san su to shi ya saka muke fitowa muke fayyacewa muke faɗa maza gaskiya wani za a ga har kuka wani ya rashin lafiya akan mace kuma kaga duk irin na abubuwan duk rashin lissafi ne saboda a matsayinka da namiji kai ne fa shugaba ko aurenta kai ka taimaka mata so saboda haka maza gaskiya dole mu ci gaba da karfafawa maza gwiwa su daina shashanci a wajen mata gaskiya saboda gaskiya cases din da nake samu a kwanan na cin nan wallahi kamar in yi kuka ga abin haushi idan ka ji wani abin da ya yi akan mace so dole mu ci gaba da wayarwa da wasu daga cikin mazanmu kai saboda wasu gaskiya abubuwan da suke yi wallahi idan ka ji wani ma sai kai masa kuka Allah ya sa mu dace gaskiya ka kawo hujjojinka kuma gaskiya ni dai na gamsu <laughs> na gamsu ɗari bisa ɗari to bari mu dawo daga ɓangaren sarkin mata shi kuma sarkin mata yanzu dan Allah dan annabi kana ganin kai wannan maganganun da kake faɗa dangane da mata da kuma irin shawarwari da kake basu baka ganin zai iya bata su ko kuma ya lalata su har zuwa gidan auren su saboda maganganun da kake fa suna tasiri fa sosai fa eh to me zaka iya cewa dangane da haka ai ni duk abun da nake faɗa akan mata duk mutum mai hankali mai sana'a wanda ya san me yake wanda ya san addini dole ya kamata ma maza su ringa mun kyauta domin irin abubuwan da nake faɗa domin fa su maza sun ɗauka an ce wai mace eh namiji yana gaba da mace eh namiji yana gaba da mace amma abin da ake nufi ana so ne kai namiji ka zama mata kariya duk wani abu da zai taɓa ta ka zama ka tsaya mata ba a so in dai har da namiji a waje ba a so a ga mace ta yi kuka ana so namiji ya ga darajar mace ya martaba ta ya shigo ta duk wani abubuwa na rayuwa ana so namiji ya mata mace ita 'yar kwalliya ce kuma ita a cikin society mai gata ne ba idan ba dan ba da ban mace ba walla baran nema kuɗi ba in dai da ba dan mace ba ma baran nema kuɗi ba in kuma kuka ce da ku biye wa senior mom to zai kai ku ya baro ku gaskiyan magana kenan so ga sarkin mata ga senior man kowa ya kawo hujjojinsa anan abin da muke so anan shine shin kana bayan senior man um, ko sarkin mata